je ɗauko wannan yaro saboda tun da bawan Allah ne ya faɗi ya mutu na san yanzu yaron na nan ba shi da wanda zai koba masa ba wanda zai ce yi ba kuma wanda zai ce ya bari kin ga ku ya kamata mu kawo shi mu aje shi a gaban mu to ai da matan ne kamata a ce an yi haka ka zauna abin da ya kamata kenan ka yi ai baki ne ba kin san lamarin mutane ne sai a hankali yanzu sai ka ɗan yi ɗan ƙanƙanin abu a mai da shi babba abu ɗaya za ka yi sai a mai da shi ɗari to shi yasa kawai na ɗan zira abin idan kuma yanzu in Allah suwa da zan yi haka gaskiya ne to amma yanzu wa zaka shaida wa cewar za ka ɗauko yara kin jiki da wani zance kawai saboda kawai saboda na aka yi kawai sai sai in shiga gari in je ɗauko ɗan mutane kawai in to da shi a zo ma amin wani zargin ai ina shiga babu wanda yake da haƙƙi face in nemi iyayen ƙasa duk inda gidan mai garin yake sai in neme shi in gabatar da kaina sannan in ce ga abin da ya kani irin rashin yin wannan abubuwan shine fa kawo yake kawo wannan ƙasar tamu matsala an rena iyayen ƙasa kawai kowa da ya zo kawai sai ya samu waje kawai yanka ya zauna amma da zaka je wajen iyayen ƙasa a san waye kai ko me ya kawo ka da kuma me ka zo kuma yaushe za ka koma to da duk irin wannan matsalolin ma da ƙasa ta shiga da ba a shiga ba yawwa yanzu na ji magana duk ba sai ka yi ta wannan jereren ba magana dai an zo gurin dama haka nake so in ji amma ki rika mu wannan tambaye ka ce to sai saro na akai da kawo zan je in dauko dan mutane kai to Allah dai kai mu lafiya Allah ya sa a je lafiya a da lafiya shi kenan magana ita rayuwa da ke gani komai ai canzawa ake yanzu ke da haka ke. namu na'am wai ina na babu ya tafi ai in gaya ma babanku ya tafi ya taho da dan uwanka bana yes zan ina yawan sauraron rediyo aiko na ji daɗin haka <laughs> amma fa na so a ce da zai tafi fa ya tafi da ni aiko da ba a tafi da kai ba ka kwantar da hankalinka tare za su taho da shi kaga anan ma za ku zauna kaga shi kenan shi kenan sadakata kin gani yanzu abin da yake kin san me yake burge ni mm, mm, nan na je binni ina jin ka in samu irin kuzan nan irin zabgegiyar kuzan nan da kusa da kusa kusa da guduma in samu tayar mota da tsadat kau ba ni ta wani dam ni kada yake burge ni ai duk ran da Allah ya kai ni binni. to Allah ya duka motocin mutane alquran tayar mota ta shiga saboda mugun alkaba'i irin naka kana kauye buri kake in ka je birni kai musu ta'asa to ai ko ba za ka ba nan za mu zauna da kai muna nan tare da kai ita ta tuka tuwa kana dankara ba shi kenan ba to ai abin da yake burge mutum yake faɗa ko wani ba wani ba yake ya ce shi ya fi son idi komai ya tsada ba ko kuma he an ce za a yi wani abu na karuwa ce ba daidai ba ne to akwa ba za ka je ba tunda kai burin ka ba mai kyau ba ne fata kike son zauna kenan ni ai wayewa ta yanzu ta fita nan kawai sai can Allah dai kai ya kallo kai zaman ka anan shine zaman ka lafiya mu tuka kan ka girba in zauna makabarta makabarta nan da kan bude nan da ina da kan shi ne na mana bi na kan tashi kalau na da da su lafiya in kin ajan abincin nan na ganci a nan me kike a waje ban gane ba shan iska na fito yi kuma shan iska duk ta siba da isa ba sai kin fito waje kwarai kuwa <laughs> mun yi da kai ne cewar baran fito shan iska ba har in leƙa waje na ne, ni dai na ji kawai ki koma cikin malam ka manta alƙawarin da muka yi a baya oh dama kin fito ne don ki tona min asiri ke ban gane tona maka asiri ba shikenan sai ki ta zama ni baraka

tana ta bayani ban gane ba sai da ta ce matar daura sannan na gane Allah sarki ashe baka gane ba da Allah sarki aiko na je gida kuma an yi min karba eh alasanya alkhairi yawwa wata yar nasiha da nake so in yi maka yawwa game da ita amarya duk sanda ta nemi wani abu to ai kokari a ga an kawo mata shi idan aka ce maka yarinya ta nemi abu bata samu ba to akwai yar matsala saboda raini zai iya shiga dama haka ne abin ai haka abin yake yawwa saboda haka sai a kiyaye <laughs> an shiga sahun manya haba bala bala ka san ba za ka min aikin nan ba na ɗauki kuɗi na baka har yanzu shiru ka ka je ka min aikin nan tun kafin a rasu wani na ɗauki kuɗi na baka bala yanzu gashi na har kawo yau an yi addu'a arba'in baka je ka yi min aikin nan ba wai kai yanzu me kake so in ce maka bari da yanki bulata ta gado yanda nake so ai ka je mu je ka min aiki kawai in ya so zuwa wajen jibi sai ka karasa kai gaskiya ba zai yi ba zan samu dama aiki yanzu nan ba ba kuma kai ka san kuɗin nan kuɗin nan dole sai na fita na ɗan kewaya na san samu wani aikin an buga a'a bala a'a bala ba za fa ai haka ba bala kawai mu je ka fara aiki in ya so zuwa wajen jibi sai ka ƙara samun aikin gaskiya ba zai ba za dai mu ga yadda za a yi hakan kwa za a yi a to tun da ba caji ake jona mun ba tun da na gaya ma haka ai sai kai haƙuri ya zo gaisuwa ba mu haɗu ba wallahi kai kiya. amin lafiya kuma lafiya lau wallahi dama tattaki ne na ce bari zo in same ka Allah barau. ka taimaka bar rancen dubu ɗaya dubu ɗaya ai kuɗin da yake guna ka san auduga tana bozo yanzu auduga ka san kabiru wanda muke harka auduga da shi ya je wajen yayarsa bata bashi kuɗi ba ah! yanzu ka san rayuwa ta canja dan uwanka ba an kaje zai iya hana karantan kuɗi gaskiya ne in na baka kuɗin nan yaushe za ka ba eh kar ka damu ya nan bala balin taimaka ma aka sabuwa ni ma sabuwa zan kama shi nan bala abuwa zan kama Allah ƙara haƙuri bala a musu ta a gaggaishe su kafin mu zai wannan malam yana sai ya zama wanda daidai da mai wake wake zai siya Allah tambaya nake to Allah sa na sani gidan mai gari don Allah nake tambaya to ikon Allah to ai ni ma yaran sani a ikon Allah faduwa ta zo daidai zama kenan to ya aka yana nan sai dai gashi mai gari baya nan ya je binni ice da lafiya a lafiya kalau ka ce mun yi sabani gaskiya kun yi sabani sosai ma kuwa to dama so ne in same shi eh. tunda ka ce kai yaran sani eh. ni sunana malam dauda dan uwan wanda ya mace wanda ya rasu ne wancan sati uku da suka wuce rasuwan da aka yi kwanaki kenan ina da ji ina da ji to dan mamacin na zo dama zan dauka zan tafi da shi to kaga a matsayinsa na manya ya kamata a ce an sauke wannan hakkin ya kamata a sanar da shi gaskiya ne iko Allah gaskiya kai halacci gashi mai gari baya nan amma yaushe zai dawo gaskiya mai gari sai zuwa yamma zai dawo a to in haka ne ai da sauki to shikenan eh, ko zuwa yamma ne in ya dawo na ina ne ina ne gidan ga gidan mu nan wannan wannan bayan gari gashi ah to shikenan to ba matsala bari mu koma inda na sauka to Allah kiyaye madam in ya so in ya dawo zuwa jima'an nan to shikenan bala eh ala ya garin ya na ganka da jaka kuma eh wallahi ta jaka jaka ko ran kai wasu kayayyaki ne a cikin nan gidan mai gari eh bala kuma ya na je na zagaya gona kuma na ganin ma aiki ba kai ba bala ne kake ci na baka na zuba ne ka sani ni sarkin aiki ne ba ina zuwa gonan nan a an gama an gama ai zan je karasa ya gari madalla ya ne daga da ɗan rainin hankali mana wata kan na ba shi kuɗi akan ya mun aikin kwadago tun kafin rasuwar gidansu yanzu ji akai addu'a arba'in na gidansu gafarta musu gafarta musu ka daure kai musu aikin su labun tsoro ne ai ka daure kai musu aikin su ya ba eh. kuɗi ya za ka cinye musu kuɗi ka gani ka gani ka ji bayanin da yake ma ko duk da dai na san kana kokari eh? amma kuma ka matsa kai musu aikin ka gani ka ji dai bayanin da bawan Allah ne yake ma ka ji bayanin da bawan Allah ne yake ma ya nuna ma ya ga ma ce sarkin noma ne ni na san aiki na san darajar aiki zan je ma aikin ka zan je na yi daga can zai mun hadu yanzu ne zaka mun aikin ko ai daga can ma can zan wuce kar ka bar shi ana can kar ka bar shi sai masa aikin nan saboda ya ka san bala kada bar ka kada da eh haka zan samu ni da na faɗa ma kar ka bar shi me ka je ka zauna kake daga dauko kayan ka kawai ka je ka zauna da kan na dauko kawo ga ta nan na dauko kwana zami a hanya ne kai ka cika shirme fa sai wani babbata kake yi a wannan zamanin ma ka samu dan uwa ya kula da kai abin ka gode ne mu tafi balaya haka ne ya za ka ajiye ni a can ina ta jiran ka na baka kuɗin ƙodago shiru kuma ka zo baka zo ka mun aiki ba ha ba Allah ko dai itatuwa ka zo ka tarar ai kai gyaran murya bari ɗan adam ne mu to ai abin da ya min ne ya kona mu rai na ba shi kuɗin kodago ya je can ya ajiye ni bai zo ya yi min aiki ba eh an karɓi kuɗin ka dole ka tada jijiyar wuya kai ka karɓi kuɗin shi eh, na karɓa mu je a yi masa aikin sai mu zo mu tafi ka dai tafi da abincin ko mu je yana can a cici kawai ba tafi da abincin. da na to da kai ka sai eh? kuki kuki kake kamar kamar wanda na dauko ka babu san eh? ba san zuciyarka ba ko ku kana da wani wanda ya wuce ni eh? tun da Allah ya wahin da rasuwa shi ma gashi bawan Allah ya faɗi ya rasu kaf duniyar nan fa baka da wanda ya wuce ni ka rika kuka in batun magana gida ne ka bari idan mun tafi ko yaushe idan bukatar ta taso maka sai ka da kai bukata da kayanka. To me za a sai da shi kawo. ai ba zan sai da ma gida yanzu ba domin su mutane yanzu ba iya musu ina cewa zan sai da gidan nan ba wanda zai da cewar kai na biyu gani za a yi dukiyar na biyu saboda haka kai kwantar da hankalinka in muka tabbata da dukkan nutsu ka samu yadda kake so to sai ka dawo in ma sayarwa za ka yi in ma dai me za ka yi gidanka ne sai ka yi shi kenan kawo mu je to da ma da ka daina wannan kuka Bako da ɗan gari. Bako da ɗan gari. Salamu alaikum. Lafiya na gida. Ya Mai gari yana nan kuwa? A'a gaskiya mai gari fa baya nan. Ya tafiya sai dai in zaka je ka dawo. To daman zuwa ne in shaida mai abin da yake tsakanina da bala. To, watakan bala na bashi shi kuɗi akan ya je ya min aiki watakan aikin ƙodago na ɗauki kuɗi na bashi bala bai samu dama ya je ya min wannan aikin ba shi yasa ya ɗauki wannan gona tashi ya jinginar ya ce in je in yi aikatau a cikinta shi yasa na ce to bari in zo in samu mai gari in shaida mai abin da yake faruwa don gudun kada wani ya ganna a wannan gona ya ga ina aiki kuma ya zo ya haɗa ni da mai gari gaskiya ne kai ma kai daidai amma gaskiya mai gari baya nan ya tafiya idan ya dawo sai ka zo ka sanar da shi to shikenan eh, insha Allah kenan to <laughs> bari in je idan mai garin ya danye so sai in dawo ba matsala ba ko da dan gari ko ba ko da dan gari ya gida ya kwana ya bayan sa Wa <laughs> da Allah ka ga man bala? bala eh bala au ba ku haɗu ba a ba mu haɗu ba bala a ƙwar gida na basu ai kai sauri dan yanzu haka barin da na yi wa bala yana can ƙofar gida ya su bar garin zai su bar garin nan za su bar garin kuɗi na fa na bashi fa ai ko barin maza in je in same shi ai ko to kai sauri ka je ka same shi idan ba haka ba kuwa za ka je a salansa dai bala ne shi aika kaɗan ba da ikon sa. ba ko da ɗan gari. ko ba ko da ɗan gari. ba ko da ɗan gari. Ya kuna shirin tafiya baka biya ni bashi na ba. Ka ce mai ni idan aka yi sadaka uku za ka biya ni bashi na, an muku mutuwa za ku kasai tukunya. kuma na ce kuɗi na mai gidana ne ba na bane da Allah saurara da Allah mai gida to haba kai akan wannan ne har ka biyo mu a guje kana kwala iyo ne duk ka ka furgita ni ai na furgita ka da ake maganar sadaka uku shin kasuwa ce har da ake tanan an zauna an an tashi za a ga ribar da aka samu a ai sallama mai an zo an lallaba ni na biya na bayar kai yawa ka ci bashin shi eh. nawa ne dubu ɗaya ne haka ne haka ne zai ce muku ala kiyaye to a sauka lafiya Allah sa wai kai wannan wace irin rayuwa ce ka dauka haka wace irin rayuwa ce ka dauka kai ashe wato in ban da Allah sa na yi tani in zo in dauke ka Allah kaɗai san abin da zaka zama ko Allah da zan shiri wato an yi sadaka uku kana sa ran an zo abin da aka harada aka harada ka ga me zaka yi kai ba ta mutuwa kake ba ya bashi mu tafi can bane da kake abubuwa babu kwaba ni anan ba zan zira maka idanu ka rika jawo min magana da surutai ba so nake yi haɗa kanku da kai da baro domin zan ma zauna da ku gaba ɗaya in sake muku wannan bayanin ku haɗa kai ku ga yadda za ku taimaki kanku kuma ku kuma taimake mu ina fatan ka fahimta shi kuma batun maganar gida in an kwana biyu ina son in je ɗan gyare gyaren da za a yi masa a yi mai a nemi yan haya sai a zuba dan abin da suke bayarwa sai a rika samu ko yan awakan nan a rika saya kana dan kiwon su mu ga abin da Allah zai yi ni ma zan yi kokari kawo ni ma in na saba da garin dinga kawo yan awaki na ni ma abin da suka dan bayar a haka haka in awakan nan haka ka gane ko a dan rika sai maka ana dan kiwo eh har a ga abin da Allah zai nan gaba lokacin da kuma kake da bukatar kai wani abu gida to kaga wannan kuma ruwan ka ne bako bako da dangari bako bako da dangari garin ba waje amma da babba shi ne na zan wala in in one by one kina cikin lissafi ke ba ki da nama ba zan saki a lissafi ba amma zan warwace ki ke ma kina lissafi yawwa ba mai dan ci yawwa ke kina lissafi ke mai bitarin ɗaya ƙauyen zan kai kin ajiye ki kin ga mai bi za ki samu abin nan kai kai kai bala me ce mai girke na ha no wucewa na zo yi ne ka gane ko da na zo wucewa sai na ga gaba ɗaya garken rumfar ya yi datti da ina neman in tattara shine na ga kuma to na kai ne a to ai shi aikin lada ai ko a ina yi mi a ina din a nan din eh, <laughs> a aikin lada ko a ina yi ke yi Allah wannan wannan eh to na gode <laughs> shayi kai ba guda ɗaya tab aiko wallahi sa an biya ni bako bako bako da ɗan gari bako bako bako da ɗan gari wala ka zo ne ba? eh Shin za ka faɗa min gida sai ka ce kai ɗan makucin ina ne kawai za ka zo ka faɗa mu cikin gida ba sallama ba komai Wanne irin dan mawagaciya ɗanka ne ai bala ji ɗauke mun akuyata bala ne gaske to ni kai na nan neman shi abin da yasa na shiga nan ɗakin kenan ina bincika ko ina nan to ai ɗanka ne je jawo ma shi yasa wai sai ka ce ɗana ya je ya jawo kai kana da yaƙinin cewar an kama an kama akwai katan cikin gida to ai ya je ya kwance ta ne inda bai je ya kwance ta in ba zan zo gidan naka ne kaga ni idan ka san inda balan yake da Allah ni ma ka ce min ga inda yake in je in san da zan tura kana ai da mu an faɗa dan kuka yake da watar jifa so ka ga amsa kira a wajen mai gari wallahi to in ji in je in ji ba mai gari ba ka gaya mai gari ko menene a gaya mun ni ai ba ni na ce ya je ya dauko ma kaya ba ha mutane sai ku rika sarar da kayan ku dabobin nan bayan da ba ai da ku ba in baka da inda zaka yi kiwo kada kai kiwon su damuna ta zo duk dabbobin ku sun shiga cikin gonakin mutane suna mutane banna an zo gwamnati ta sa yan karota nan kama dabbobin suke amma duk kun ki ku ji magana in kayan Allah da annabi ne kowa ya dauka zai dama da shi in ku ba nan Allah da annabi ne ba sun tafi kenan ni ma kaina neman balan nake wannan wannan wannan wannan wannan wannan yaro wannan yaro bako bako da dan gari bako bako bako da dan gari ina ka dawo eh, ina ba wai balan kake ta nema haka to na ta kuma yayi sai wani neman bala yake yi loko da sako kamar balan wata allura bako bako da dan gari bako bako da dan gari Allah ya yi babu ko kobo Allah ya yi aure da me haka shi ta tare babu ko kobo bala amdela me haka me haka yaya daga shigowarka kawai zaka samu abinci ka kama ci Ah, Lela abinci fa na me na me na me ci ne. Abinci na me ci din gidan uwarwa. Abincin mai gidan nan ne fa. Kai ilin tarbiyyar gidan ku kenan? Ah, ba rabansa bane. Ba rabansa bane. Wai kai me yake damun ka ne? Eh? Wai dela haka gan tsartsar ba ko inna? Okay. Ya guri bari in gama cinyewa ai saura dan kaɗan idan na karasa sai in cika shi da nan kawai ko? Allah ya gida kowanne. Mm. idan kin shiga daga ciki dan tuwo min da dan ruwa da dan kore yawa da da ruwa mai dan sanyi tuwo min da ruwa bako bako bako bako bako da dan gari kamo abinci abinci yi wallahi tun da hankali na ne a wani ina son in zauna to kana ji kana ta neman neman bala ban dauka nisa kai ba ina shiga na dauko abinci na aje na koma na dauko ruwa sai na zo na tada yaron nan dirshan hannu baka hannu kwarya yana ta mika abinci oh naro bala mana ne mai magana ya ce abinci na mai ci ne haba ka gane wannan abu wai ya nuna ma zahiri ni na gode mai ma da bai wahal da shari'a ba yawwa gane da kai ne ba kuma da ɗan gari bako bako da ɗan faruwa ne Me yasa kake mai wanda hana abu? Na aje wannan wannan ya cinye kai kuma ka je ka dauko wani kai ma wanda ba naka bane. Wani abincin ne ba na ba? Wannan abincin na barau ne fa. Kina jifa yaron nan fa ya ce miki abincin na mai ci ne. To bare ni da nake siyowa? To kai da kake siyowa ba gayyaka bace sai ka hakura? Ah, to ni shi ni kawai siyowa na iya ban ni ban iya ci ba. To yanzu yaron nan in ya zo ya ci mai wai? Ba ba ba ba ba ba ba ruwa ba ni ruwa. Gaskiya wannan yaron zama sa ka dauko kara da kiyashi. Ya zan ya zan in kai magana a ce eh, maraya ne. in kai magana a ce maraya bako bako bako bako dai wannan yaren gaskiya ba alheri ba zaman sa a cikin gidan nan haba yanzu shikenan shi sai dai hakuri kenan Me babur! Ɗaya mana! anko ango, ka sha ƙanshi ango! Ka min, na manta canjin sa zuwa. To, ango, riƙe ma. Allah ya wannan ango albarka. Da tabbas na san wannan ba wai yana nufin in je wai in kai mai cikin gida bane. na san na girma shiga cikin gida ai. Wanda <laughs> ya bar ni ba shi ko ba cikin gida. Bako, bako, da ɗan gari. Bako, bako, bako da ɗan gari. Ta sha ƙanshi ango. A'a, tat, tat, mana ango ango ai ni na yaki san da Me wannan a leda? ya <laughs> gama Ya za a yi ya gan ma cinya, ka ji wani irin shashanci dan Allah. A ba za ta kaza. Ya rabu da shi. Wannan sai sai ka shekara in ba ka yi da gaske ba wani lokacin ba kai gishiri ba kanka. Yaro matsiyaci ko ina ya samu kaza, kaza ce gashin asuba. Alkuranin Allah. Kai kai kai kai. Mu da kai cin namu. Wa menene haka ne dan Allah? Me haka? ya kuma kin karɓa kuma abu bai gama gamsar da mu ba? Hmm? Mai kisa a karkashin gado. Na ƙara ji. Alƙur'an na ƙara ji ka ƙara ɗaga murya. Ai tun tsaza nake maka sallama, ana ma ba za a amsa. ban gane na ka shigo haka hannun ka rabbana ba kaza amarci amarya ba ka kaza bane ai na ba da sako a ka miki na yi mantuwa a daidaita sau na sauri na ba wanda ya ce ka shigo miki da ita ta ka ji mata inda baran yadda baki na ka ɗauki kaza ka bayar kuma kazar ma gashashiya ka bada aika a kawo maka ta yanzu dai ba a ka kaza baki ba a kawo ba yanzu dai abin da za a yi ki haƙuri buɗe ɗakin nan mu shiga mu ɗan huta daga baya sai a kaka. Ka san Allah ka ga wannan ƙofa yana take a rufe haka rafi ta zama alfasirin, da ka kawo kaza. Amarya kan ya ka da ke. Kun gaiwa sati guda da yin aure saboda Allah ce ban taɓa shiga ɗaki ba. Ah. Ka tashi ka je ka kawo kaza in ba haka ba Allah sai dai kai ta zama a nan wajen. Yanzu dai kaza ce kawai ko? Ƙwarai. To ko ba ta cika guda ba dai ba za in samu. Amarya guda sati guda ɗaki a kullum. Amarya amarya. kazar ma da ake kawowa shi tara gare shi don talauci ya masa kanta aikin ɗan bane ma zama. Bako, bako, bako. dan Allah ya sa albarka a kina daura kina kin gode Allah ya saka da alheri <laughs> akwai lauje cikin nadi billahi lazi yanda na gan ku hakan nan kina kina akwai lauje abin da kika sani abin da yanzu ya faru tsakanin ku shi yo kuma na nawa kai inda an kalle ka kai ne zargin kai sai an tsaya ana ana wani ana wani asabe asabe ne nake bako da ɗan gari su ɗau magana su kai sun addabi yan gari kowa yana ta kai karar sun gun uban shi ko yana ta kai bako da ɗan gari Bako, bako, bako, bako. bako bako da dan gari bako bako bako da dan gari kayali eh, mai kamar daraba kuma kete mai idan daraba kuma gaki yar gidan darin ha ah, kai ha baban ada ya gundume me da kai haka za ka samu dan musitin yaro nan ka rinka tafka ka sai ka ce ka samu dan saniya makaranta ce baya zuwa to kai makarantar ka je makarantar ma wace makarantar allo eh to kai kai idan da Allah ya sa kai makarantar allo kana ganin girman tsofaffi ba za ka sa kayan nan ba a kan sautiki na taba jin ante tsakanin wani akwai a wani abokin abokin ku a kan sautiki ma ke tsohon sa

hako hako bako bako da ɗan gari bako bako bako da ɗan gari sannu ku. yawwa sannu dai sannu ya gari Na lafiya lau ya sana'a sannu akwai me saura? jolof ce kawai ta rage ba tuwo A'a ba ni da tuwo. Kai to to kai kai ina ruwanka. Na to ina ruwanka. Zubo shinkafar yadda ta samu. Zubo ta ya sara. Kudin fa. Kinga. ke zuba shinkafa yau ba ki da matsalar kuɗi harawa tsoho muka je muka siyar gaskiya ni ina tsoron ka a ci ayi min tugu mu mun isa harawa muka siyar fa yau ko ki aka sa kasuwa sai wa ka ce yau an yi kuɗi yau zamu miki ma ba yau kuɗi muke wallahi tukum zamu miki na siyar a shi ha ah, kin siyar to 看一下。 wai ba na'am zancen gaskiya na gaji ki je ki turo yan gidanku su zo a ɗeba kayan nan don ba zai yiwu in gina gida akan kaza in dinga kwana a waje ba na wani abu mai sauki kawai takarda zan kawo maka ka rubuta ka sake ni da ma ni ba kai nake so ba dole aka mun to ina ji amma za a samu takarda a rubuta tun daga kan kayan lefe kuɗin sadaki da kayan kwalliya duk sai an biya ni sannan sai in sake ki ya da in sake ki ba biya ni lefe dai na ci sadaki kuma na rike kwalliya kuma kaga ta kuɗin ka kwana na nawa a gidan suwai ba ni duk ba wannan ba dama wasa nake yi amma dai ki haƙuri ki buɗe ɗakin shi da suka so a da ai in kaga na buɗe ƙofar nan sai ka kawo kaza kai kazan nan ko da mai rai ce fa sai ka kawo ta fa a da ai in ka ga na bude kofar nan sai ka kawo kaza kai kazan nan ko da mai rai ce fa sai ka kawo ta fa ai ku kaza ko uban waye a garin nan ta shiga uku wallahi sai na kamo ta wallahi da hakan ma kai tun tun da ya baka kwanciya kana kawo kaza dan bude kofa dole ba ma in dai ba kawo kaza ba tana dan a rufe bako bako da bako bako bako bako bako da bako bako bako da suwaiwa ina ta tafi ne yau dai ba kaza ba kaji ma na kawo muke ga sunan guda a kulle su kiwata kansu ma su ba bara dai in ga kajin nan ma ko an ba su abin suwai ba ayyo Allah inna lillahi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil ba aure ba kaza wannan masifa da me te kama ni na zan sa kaina kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji anya kajin nan kai ni ban ma haifa ba wannan wallahi sun gudu sun ba ta gudu kaji sun gudu